gajiya kana da damuwa ce nan a ina da damuwa to Allah ya yi mun ba su ne ko ati atini ko kashin ji jini ko a a duk ba wannan bane ba to san yin kashi mm. ni dai damuwa ta ko mm. tun ina buduwa nake neman miji ban samu mijin kawo ina goma ke shine nake neman ka taimaka min da magani in samu samu kai ba buduwa ba ba miji to sai ka yi tambayar magani a wajen da magani na nan ya halaka yanzu wannan ba damuwa ne ba kai ba miji kana nima miji nima na so da ma gama zagaya yawon magani abin da na samu auren nan na nima inda Allah ya samu hadu ko yayi eh yayi ya yanzu ya suna ga ina ne jiran ta can gangare bayan gari to kamar wani ya za a yi wani lokaci ne zan zo ni ba matsala kawai lokacin da ka samu dama ka zo ko da ka zo ne za a iya daura kawai ba eh saboda dama ka san mutane na so a yi aure amma saboda je kan ka dawo je kan ka dawo shi na ana ana mutane aure zan zo eh amma in za ka zo sai ka dan tawo eh kamar da wani ba shi aure sai da wuci eh akwai weci mai aure eh ya sunan ka sunana habiba habiba Allah zuci ni ma wani lokaci kakamu yana ce min habibu amma an fi son da auta duniya mm. <laughs> na gode sai na zo to ko ta ka maka a ba shi kawai ba damuwa Allah mata mai ciwo ka sama miji mm. na gode sai dai a yi hakuri da juna sannan ce na na yi ana yi noma kuma ana samu abin da za a ci ba za a rasa abinci ba akwai doya za a ci sakwara za a yi komi <laughs> na gode sai na zo ba shirya tunni don kanu ma kashin majina Madam. Salam alaikum. Ah. daga wata a sa na yi tirbairi na cin nufa ya sa na yi <laughs> aure mata matasa ai ba ku naji mu ya jinjiri na yaushe kama da yaro ka zo da shi a ni ban zo da yaro ba kai ne baban shi ne aina matam dama kana da ciki a yi aure ji a kayi kashin yaro yau da yaushe na yi ciki madam yalla ba so yi ba sa haka din akwai baban yaro ka yi magana da tuntuni ba za a yi aure ba sai an sani yadda ka yi daidai da daidai da baban yaro kafin ka aure ka dani da ciki haka ne da <laughs> madamu a wanne gari a wanne zakara wani lokacin na ya wure jiya ka gani a yi kashi ya zan tafi shi yaro na yana kuka yaro yaron ka ko yaron na madamu a duba Abdajiya! <laughs> Ni ba zai shiga don Allah. zan zanna nan zan yi a nan a wannan kasa ne ana yi aure a yi kashin yaro yau ka doka shi a kai wurin baban shi ban son yin rikici da baban wani yaro saboda aure a yi a yi yi Allah sai dai yi bircan nan aure jiya yaro yau bin ban na ja ka ba bin ban na ja ka ba Allah bin ban na ja ka bin ban na ja ka aure kwana biya danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa